wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyar ga watan zulhijja hijira manzo sallallahu alaihi wa sallam 1437 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da goma sha shida. muna cikin karatun littafin sharwa gidan a ashabul hadith na al'allama rabi'u bin hadi al-madkhali yau za mu tashi cikin shafi na 90 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fa hada yadullu على أن موسى كان يخبره wannan yana nuni cewa lallai annabi Musa alayhi salam kana ya kasance yana baiwa fir'auna labari ngare annabi Musa alayhi salam ya kasance yana ba fir'auna labari wa yuwajihu kuma yana fuskantar da shi bi anna rabb hadha al-kawn fi sama cewa lalle ubangijin wannan duniya din yana ina yana sama annabi Musa ya kasance yana fadakar da fir'auna kan wannan akan inda yake cewa wa qala fir'aunu ya hama kulli li farhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa asaliya ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba kaga anan wajen fir'auna yana kokarin ya fuskantar da Musa na kokari ya fuskantar da fir'auna cewa lalle Allah yana sama ashe wannan matsala din na cewa Allah yana sama matsala ce mai muhimmanci da ba ta da muhimmanci babu yadda za a yi annabi Musa ya ringa maimaita wannan al'amari har ma gashi Fir'auna ya san annabi Musa yana cewa Allah yana sama har ma yana cewa ya hamana ka gina mun dogon bene saboda in kai zuwa ga hanyoyi wato sabubba sabubba na sammai domin in je in leƙa zuwa ga ubangijin musa domin lallai ina tsammanin ƙarya yake yi an gano wani ko kaga ashe ka duba annabawa daga cikin akidunsu ina Allah yake Allah yana sama na'am rabbuka wa rabbu hadhihi al-makhluqati fis-sama ubangijinka kuma ubangijin wa'annan halittu ga baki ɗaya suna sama yana sama ake anna rabbi kamilun laisa mithluka fil ard abinda ake nufi anan wajen lalle ubangiji na kammalalle ne ba misalin ka bane wanda yake na kasashe a doron kasa duk wanda suke doron kasa na kasassu ne Allah subhanahu wata'ala kammalallen sarki ne anta abdun da'ifun wa miskinun kai bawa ne mai rauni kuma kai miskini ne kai Allah subhanahu wa ta'ala li izzatihi wa 'azamatihi fawqa hadha al-kawn shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda izzansa da kuma girman yana burbushin wannan halitta din gaba daya babu wata halitta da take saman Allah subhanahu wa ta'ala fayad'uhu ila al-hidayati wa ila at wato Allah yana kiran bawa ko kuma ainihin kai shi annabi Musa salam yana kiran fir'auna zuwa ga shiriya da kuma zuwa ga tsarkake kansa Faƙul hal laka ila an tazakka wato ka ce masa ya sai Musa hal laka ila an tazakka shin ka samu zuwa ga ka wato ka samu tsarki shin kana so ka samu tsarki a wajen Allah ya kai fir'auna ka tambaye shi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kuma in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka kuma ka samu tsoron Allah kana son haka ya kai fir'auna farahu al-ayat al-kubra sai annabi Musa alaihi salam ya nuna wa fir'auna al-ayat al-kubra wato mu'jiza mafi girma ya nuna mai mu'jiza mafi girma na'am fakazzaba wa hasa duk da haka sai fir'auna ya karyata kuma ya saba kuma adbara yas'a sannan sai ya juya yana yana gaggawa yana cewa mai fahashara nada sai ya tara jama'a shi fir'auna ya tara jama'a ya yi kuwa ya kira sai ya ce ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka kaga ubangiji shi menene shi al'a'ala fatsala ana rabbukum al'a'ala sai Allah ya ce masa ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ashe Allah ta'ala shi ne mafi ɗaukaka ulowar zat ulowar Qadar, ulowar ƙahar na? ba sharfa ai ba na da na a fir'auna ya tara jama'a kuma ya yi kuwa fir'auna fa sharfa na da sai fir'auna ya tara jama'a kuma ya yi kuwa faƙala ya ce ana rabu kuma al'ala ya ce ni ne Ubangijin ku mafi ɗaukaka shi fir'auna ya faɗi haka cewa shi ne ubangiji mafi ɗaukaka an gane sai ya ba kan shi siffa na ubangiji نعم والظاهر أن فرعون كان يعتقد أن الله في السماء أبن ده yake zahiri lalle fir'auna ya kasance yana kudircewa cewa lalle Allah ta'ala yana sama wa ya'taqidu qat'an anna Musa rasulun min Allah azza wa kuma yana kudircewa yanke cewa lalle Musa manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa li hadha qala shi yasa wato ya faɗa game da shahannansa, shi Allah ta'ala ya ba mu labarin fir'auna irin ɗabi'an fir'auna وجاهدوا بها anfusuhum gulman wa ulwa wajahadu biha sun yi musu sun yi musunta wato shi wato fir'auna da mutanansa sun yi musu na ainihin wato sakon da annabi Musa ya zo da ita amma kuma wasu sai kanar ha amma kuma rayukansu sun tabbatar da ita a gani wato sun yi inkarin ta zulma wa uluwa saboda zalunci da kuma ɗaukaka wannan shi yasa suka yi inkari na'am su bi fihim fir'aun su mutane wanda a cikin su akwai fir'auna wato an halice su an dabi'antar da su akan cewa lallai Allah ta'ala yana sama wani haza qala wa jahadu biha shi yasa Allah ya ce wa jahadu biha sun yi musunta min jumlati ma jihada bihi fir'aun wa kazzaba bihi Musa daga cikin jumlan abinda fir'auna yayi musu kuma wa kazzaba Musa fihi ya karyata annabi Musa game da shi inkaruhu anna Allah bis sama shine inkarin sa cewa lalle Allah yana sama fayumaywihu wa yastakhiffu qawla qaumihi wato sai ya rikitar kuma ya sassautar da hankulan mutanensa ya rikitar ya sassautar da hankulan mutanensa waya kulu kuma ya zama to yana ce musu ana saukazzibu lakum musa ni da sandu sandu zan karyata muku musa ya amanu bani li sarha ya hamana wato ka gina mun ainihin dogon bene la'alli abrahul asbab saboda ko zan kai zuwa ga hanyoyi asbabus samawati fa attali ila ilahi wato hanyoyin sabai sai in je in leka zuwa ga ubangijin Musa ilahu Musa huwa ilahuka wato ubangijin Musa fa shine ubangijinka wa al khalq ajma'in shine ubangijin halittu gabaki daya ya Allah ya kai makiyin Allah fir'auna ya safi ya kai wawa ashahid wato mahallu shahid anan wajen anna min al-adillati ala anna Allah fi sama lallai daga cikin dalilai kan cewa lallai Allah yana sama cewa lallai Allah yana can ƙololuwa. wato wannan aya wato tattaunawa tsakanin fir'auna da annabi Musa alaihi salam an gane wannan ku? kaga ya nuna mana lallai Allah ta'ala yana sama وأنها من الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء كما وانا ينا daga cikin dalilai akan cewa lalle wannan yana daga cikin aƙidan annabawa minhum Musa alayhi salatu wassalam daga cikin su akwai annabi Musa alayhi salatu wassalam alladhi akhbara fir'auna anna rabbahu bis sama wanda ya ba fir'auna labari cewa lalle ubangijinsa yana sama wa arada hadha al-khasis an yukaththiba shi kuma wannan kaskantaccen wannan wulakantaccen fir'auna sai ya nufin ya karyata shi الجهمية وارث فرعون في إنكار وراث فرعون في إنكار غلو الله سبحانه وتعالى وين جهمية وراث na fir'auna wato masu gado ne na fir'auna a wajen inkarin uluwi na Allah ƴan jami'a yadda fir'auna ya inkarin cewa Allah yana sama haka ƴan jami'a suka gada kuma sun gada wajen fir'auna wa ya faɗa Allah ya masa rahma. innama qala zalika li annahu sami'a Musa alayhi salam wato ya faɗi wannan ne domin ya ji annabi Musa alayhi salam yadhkuru anna rabbahu fis sama yana ambatan cewa lalle ubangijinsa yana sama an gani shi fir'auna ya ji annabi Musa yana faɗin wannan shi ne fir'auna ya so ya karyata shi hadha yukhar min al-aya wannan ana ciro shi daga cikin aya din ne ألا ترى إلى يعني دليل أن موسى قد أخبر فرعون أن الله بسم ألا ترى إلى شن باكا غني زواغا يعني باكا غني دليلنا cewa lalle Musa alayhi salam قد أخبر فرعون cewa Musa alayhi salam ya ba Fir'aun labari anna Allah fi cewa lalle Allah yana sama qawluhu wa inni la azunnuhu kadhiba wato ce wanda yake yi wa inni la lallai ni ina zaton shi makaryaci ne ƙarya yake yi da ya ce Allah yana sama kasiban fi maza to cewa da fir'auna yi ina zaton cewa Musa ƙarya yake yi to ƙarya a me ƙarya a me kenan ya ni fi ƙaunihi inna fi samai ilaha wato abin da yake nufi anan shine cikin cewansa inna fi samai ilaha cewa lallai a sama akwai abun bauta ai anna Allah fi sama ai lalle Allah ta'ala yana sama mimma yadullu ala anna Musa kana yukhbiru anna Allah fi sama wanda ya kasance yana nuni cewa lalle Musa ya kasance yana bashi labari cewa lalle Allah yana sama فهذه الآية من أدلة علو الله تبارك وتعالى wannan aya yana daga cikin dalilai na uluwi na Allah subhanahu wataala an gane ko yana nuna cewa Allah ta'ala yana sama eh ulama wal umma wa ayan wa imma min as-salaf a tsaye su fir'auna suka yi musu mana su auna sun yi musu kuma amma ran ya yadda da abu fir'auna ya yi musu dokokin Allah amma kuma ran shi ya yadda da dokokin Allah ne a gani wa ulama'ul umma wa ayanu la'imma min as wato malaman al'umma da kuma shugabannin al'umma na salaf sune a ayanul umma wato ainihin al'umma ainihin manyan malamai na salaf rahimahumullah Allah ya musu rahama lam yakhtalifu fi anna Allah ta'ala ala arshi wato ba su yi sabani ba babu sabanin ra'ayi ga malaman al'umma sun yi ijma'i akan wannan ba su da sabani cewa lalle Allah ta'ala yana saman al'arshin shi wa arshuhu fawqa samawati kuma al'arshin sa yana furbishin saman sa bituna lahu min zalika ma asbatahu Allah ta'ala wato suna tabbatar ma Allah daga cikin wannan abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa Allah shi da kanshi ya faɗa cewa yana sama saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar Allah yana sama sai malaman sunna suka tabbatar wa Allah abinda ya tabbatar wa kanshi ويؤمنون bihi ويصدقون الرب جل جلاله في خبره wato suna imani da shi kuma suna gaskata ubangiji wato a cikin labarinsa duk abinda Allah ya faɗa malaman sunna an gane ko ƴan salafiya ba sa inkarin maganar Allah duk abinda Allah ya faɗa suna tabbatar da shi wa yutliquna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi نعم ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش كما صنع واوي تاوى من استوائه تاوى أبند ألا يواوي تاوى كنسا نبي لا استوائه شيء أكان العرش ما مقالي استوائه الله كان العرش الله ليتبت كنش ba wai an kirkiro ne an jingina masa to su sura ka su ahlus sunna kawai sai idan Allah ya faɗa sai su faɗa ba wai suna amfani da su bane su gina hukunci kawai ko su yi amfani da ra'ayi su gina hukunci a suna amfani da abin da ya faɗa suna amfani da abin da sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa misali wa yumirunahu ala zahiri kuma suna gudanar da shi akan zahirinsa zahirin yadda Allah ya faɗa abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa ana gudanar da shi ne ala zahiri ba a ba a tawili shi an gane saboda idan kai tawili kaman kana so ka nuna mana Allah bai iya siffanta kanshi bane saboda misali duk abin da yake da alaka da ainihin siffantawa idan idan ka tambaye ni kace in siffanta ma kaina sai na siffanta ma sai kuma ka zo kana ta tawilin maganganun to ya nuna kenan siffanta wanda na yi bai fito fili ba kenan an gane a yi kamar tun maganar da Allah ya faɗa ya ce wannan shi ne siffan shi kai kuma sai ka ce ba abin da Allah yake nufi kenan ba Allah yana nufin kaza ne Allah a waje kaza da yake ya daidaita kan al'arshi ba daidaita yake nufi ba yana nufin kaza ne Allah da yake yana da fuska ba fuska yake nufi ba kaza yake nufi Allah da yake yana da hannu ba hannu yake nufi ba kaza yake nufi to kaga nan wajen kenan Allah ya siffanta mana kanshi amma kuma sai ya zamanto wai ya maganan bai fito ba to kai sai kai kokari ka fito da shi an gani to anan wajen kenan an ce Allah ya siffanta kanshi sai Allah ya kasa kai din nan sai ka zamanto kwararre wanda ka iya fito da abinda Allah ya boye ko kuma abinda Allah ya kasa akan shi misali Ka gane wajen ka nuna gazawan Allah saka da zarar ka yi tawili ka ce Allah ba ka kaza yake nufi ba ka kaza yake nufi kana so ka nuna mana Allah a wajen siffar da kanshi gajiyayye ne kai din nan kai kwararre ne wajen siffanta Allah subhanahu Ba a anan wajen kayi kuskure mai girman gaske shi yasa ahlus sunna suka ce a Allah ta'ala abin da ya faɗa a cikin Qur'ani na siffanta kanshi haka za mu tsaya an gane wannan ko idan ko an yi tawili ya nuna Allah ta'ala bai iya ba kai ka iya na'am na'am wa yumirrunahu ala zahiri wato suna gudanar da shi ala zahiri zahirin yadda Allah ya faɗa wa yakiluna ilmuhu ila Allah suna jingina ilimin wannan zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina suna cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullun min inda rabbina dukkan shi gaba ɗaya daga wajen mu ne an gane ko duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani mun yi imani da shi mun bi wuya gare shi dukkan sa gaba ɗaya daga wajen ubangijin mu ne wa ma yazakkaru illa ulul albab babu wanda yake tunani akan wannan sai ma abota hankula kawai kama akhbara Allah ta'ala an ar-rasikhina fil ilm kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari game da malaman da yake sun gogu sun kafu a fage na ilimi annahum yaquluna dhalik su suna faɗin wannan wa radiyahu minhum kuma Allah ya yarda da shi game da asare su asna alaihim bi sai Allah ta'ala ya musu kirari gare shi ashar sharhi saqal muallif rahimahullah hadhihi alayat wato mawallafi Allah ya masa rahama ya koro wayannan ayoyi isbati uluwillahi saboda tabbatar da me saboda tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu ala aushi kuma lalle Allah ta'ala yana saman al'arshinsa wa annahu fis sama kuma lalle Allah ta'ala yana sama yani fil ulwi thumma zakara annahu yani fil ulwi wato ma'ana Allah yana cikin ulwi Allah yana cikin daukakcan madaukakin waje thumma zakara anna ulama al umma wa ayana al a'imma min as salaf sanan sai ambaci cewa lalle malaman al'umma kuma shugabannin malamai na salaf Allah ya musu rahama ba su yi sabani ba ko ba su yi sabani ba ga matsala na ittiwai ba a taba samu an ce to ai kila abubakar da umar da waye sun ce allah yana sama sannan an samu sahabi wane da wane shi kuma ya ce allah baya sama allah yana ko'ina sannan an samu sahabi wane da wane ya ce allah baya ko'ina sai ya zama to an samu mazhaba guda uku daga magabata shi haka abin yake la wato dukkan su gaba ɗaya sun yi ijma'i kaulan wahidan cewa allah yana sama ba su da sabani akan wannan matsala yani ajma'u da anna Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala wato sun yi ijma'i cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshin sa wa annahu fawqa jami'i makhluqati cewa lalle Allah yana burbushin dukkan halittun sa gaba hatta ja'a hadha wato ana cikin wannan akida zamanin sahabbai gaba daya wannan shine akida zamanin tabi'ai ma wannan shine akida har wannan bataccen ya zo waye bataccen ja'ad bin dirham shine wani mutum ana kiran shi ja'ad bin dirham a tirmidhi wa tabahu al-jaham to shine yazo da aqida cewa Allah baya sama an gano wannan ko sannan sai aka samu dalibin shi jaham bin safwan shi ma sai ya bi shi wa musalu da ire-irensa fa qala fil qur'an sai suka saba ma al-qur'ani ku sunna suka saba wa a sunna wa khalafu al-uqula wal fitr suka saba ma hankula da kuma fitira wa khalafu a'immat al-islam suka saba wa malamai na musulunci Allah ta'ala ala arshi na cewa lalle Allah ta'ala yana sama al'arshin sa wa arshuhu fawqa samawati Kuma lalle al'arshin sa yana burbushin sammai samman sa a gano nan ko babban abin da ya kamata a fahimta game da musulunci shine addinin musulunci ba wai an ba kowa dama bane ya faɗa abin da ya gana ma addinin musulunci Allah wato Allah ta'ala ya saukar da littafinsa da ya saukar da littafi kuma sannan sai ya aiko mana da manzo saboda manzon yayi mana bayanin littafin manzo sai ya zama to kamar fitilla wajen fahimtar littafin ba zai yi mu fahimci alkur'ani ba sai da shari'a na manzo sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gane to sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ɗalibansa ɗaliban nan ana kira su sahabbai suka yi karatu tsawon shekara 23 kuma su din nan suka yi ijma'i Allah yana sama to sai kuma wani mutum ya zo wanda bai karanci Qur'ani wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba bai karanci Qur'ani bai karanci hadisi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zo ya ce maka kaza game da Allah alhali ga abinda manzo Allah ya karanta da sahabbansa kaga idan ka yarda da maganar wancan ka jefar da maganar manzon Allah waye manzon kenan kaga wannan mutum ya zama shine manzon to wannan shine ya kamata mu fahimta manzon da Allah ya turo gare mu shi kadai ne kawai kuma bayanin da ya mana shi ne kadai bayani ba za mu saurari bayanin kowa ba ku fahimce ni ko to amma wasu mutane su ina ganin saboda sun jahilci musulunci sun dauka kawai qur'ani da Allah ya ba manzo kai ma kana iya yin bayani sabanin abin da manzo Allah ya bayani da kai da manzo Allah sun yi kaulani ce to yanzu ra'ayin biyu ne akwai ra'ayin manzo Allah akwai ra'ayin Jahan bin Safwan sai ka dauki wanda yima shin ya kuke ganin al'amarin sai da hadari to irin wannan shine abin da yan suke wa musulunci yan bid'a suna kaulani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ga abin da ya faɗa su ba ga abin da suka faɗa kai ka dauka cewa bayanin alkur'ani kaman san rai ne ko bayanin alkur'ani kawai ijtihadi ne manzon Allah yake yi to su ma suna iya yi yadda manzon Allah ya yi wannan shine dalilin da ya sanya 'yan bid'a ke da hadari an gane ko saboda wannan alkur'anin ba ba kowa dama ya bayani shi ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ba masu bayanin qur'anin suna da yawa kowa zai zo ya kawo san ran shi ya ajiye asalin bayanin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi to shi ya sanya aka samu addinai daban-daban aka samu bidiyoyi kala-kala ga shi, kunno cikin al'umma wa iyaz billah na yani fi qadiyatayn wato ma'ana a cikin qadiyoyi guda biyu al'ula anna Allah ta'ala ala arshi wato qadiya ta farko shine lalle Allah ta'ala yana kan al'arshin sa thaniyatu anna al'arsha fawqa as-samawati qadiya ta biyu lalle al'arshi yana burbushin sammai lalle al'arshi yana burbushin sammai misali falam yahtani fa islam fi hatain al qadiyatayn wato shugabannin musulunci ba su yi sabani ba akan waɗannan kadiyoyi guda biyu gaba ɗaya an samu ijma'i kan shi bal yuthbituna lahu min zalika ma athbathahu Allah ta'ala a'a suna tabbatar masa daga cikin wannan abinda Allah ta'ala ya tabbatar a cikin alqur'ani ويؤمنون به ويصدقون الرب جل Suna imani da shi kuma suna gaskata ubangiji mai girma da ɗaukaka fi khabari a cikin labarinsa ikhlasin jahiliya sabanin yan jahiliya wa man wafaqahum min ahli dhalal da wanda ya goyi bayan su daga cikin ma'abuta bata fa innahum la yaltafituna ila hadhihi al-ayat lalle su nan! yan jahiliya da waɗanda suka goyi bayan su daga cikin yan bid'a lalle su ba sa waiwayawa zuwa ga wayannan ayoyi bal nuna fiha a'a suna suka a cikin ta yani idan khalafa an al bi ma'ana idan nafsi ya saba ma hankali sai a gabatar da hankali a ajiye nafsi wannan shine fahimtar yan jahiliya shine fahimtar yan mutazila da sauran yan bid'a yuqaddimuna uqulahum al-fasila suna gabatar da hankalin wanda yake batacce alkasida hankali wanda yake mai rauni ala nakli sahih akan nafsi ingantacce ga nafsi ma ingantacce sai su yi fatali da wannan nafsi su koma suna aiki da hankalin su wannan qulil mutawatira da kuma nasoshi wanda suke mutawatirai wal muwafaqati lil umuri salima da kuma goyen baya ga ainihin hankula wanda suke lafiyayyu wal fitri sahiha eh da kuma wato ɗabi'a wanda yake ingantacce suna kullu zalik wato su yan a yan jahabiya da sauransu suna saba ma dukkan wannan gaba daya wa yuqaddimuna uqulahum al-fasida suna kaddamar da hankulansu ba su batattu adalla hankulan su na bata ala hadhihi al-adillati al-aqliyya suna gabatar da shi akan wayannan dalilai na hankali wannan qadiyya da wayannan dalilai na nafsi a fidiriyya da kuma dalilai na ɗabi'a sai su yi watsi da su su kama hankalinsu yukhalifuna kullu zalik suna saba ma dukan wannan gaba daya wa in mata islam suna saba ma shugabanni na musulunci wa ayan al'umma. suna saba wa jagororin al'umma. Ba fa yi dalalin ya fuku al dalal a cikin bata wanne ne yafi wannan a cikin bata mutum ya ajiye manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ya ajiye ainihin ɗaliban da suka yi karatu wajen manzo sallallahu ya zo ya ɗauki wani mutum wanda ba ma wanda ya san da shi wani irin fata ne wannan wal iyazu billah yani tukhalifu al-aqla wani irin fata ne yafi wato ka saba ma hankali tukhaliful an-naqla ka saba ma dasi domin wa'annan mutane masu cewa wai suna bin hankali ƙarya suke suna ma saba ma hankalin suna saba wa hankali su kuma saba wa nasi din tukhalikul fitra suna saba wa ainihin fitra zalalun shadid wannan wani irin bata ne mai tsanani inji Sheikh Rabi Allah ya masa rahama wal iyaz billah wal iyaz billah kullu hadha ma yarji'u al-jahmiyyah wal mu'tazila wal rawafid wato duk wannan gaba daya baya tsawatar da yan jahmiya duk wannan Duk irin wayannan hujjojin da aka kawo su eh an musu ruwan hujjoji amma dukkan wannan gaba daya baya tsawatar da jahamiya baya tsawatar da mutazila baya tsawatar da shi'a baya tsawatar da khawarij ila yawmina hada har zuwa ga yinin wannan na'udhu billahi min ad muna neman tsari tsarin Allah daga aidiki muna neman tsari da Allah daga bata fa tariqus salaf indahum al-iman wa at-tasdiq su hanyar salaf su sun bambanta da yan bid'a hanyar salaf a wajensu akwai imani da kuma gaskatawa وإثبات صفات الله على الوجه اللائق به da tabbatar da sifofin Allah akan fuskan da ya dace da shi هذه العقيدة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wannan aqida ya tsayu akan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala rahimahullah to ya faɗa imamu sabuni Allah ya masa rahama ya ce yutlifuna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwa'ihi 'ala al-arsh wato suna wawaita abinda Allah ya wawaita subhanahu wa ta'ala na istiwa'in sa akan al-arsh wa yumirunahu 'ala zahiri kuma suna gudanar da shi akan zahirin sa wato zahirin yadda yazo suna gudanar da shi يعني على إمة متفقون على أن النصوص يجب أن تبقى على ظاهرها وتو معلمهم manya يمن يمعلمهم na السلف sun yi ittifaki dukansu A kan cewa lalle soshi yana ba, wato an tabka ala ha su wanzu a kan zahirinsu a bar yadda suke misali idan an ce inna allaha sami'ul basir a bar shi gundarin yadda yanzu lallai Allah mai ji ne mai gani yadullahi fawqa aidihim a ce hannun Allah a sama da hannayensu kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika sai a ce fuskan ubangijinka ya ragu ya wanzu misali a gani duk wanda suke duniya za su halaka sai fuskan ubangijinka ya wanzu sai a bar nassin gundarin yadda ya ba tare da wani tawili ba A gano wani na hatta yadda ma ha an hara qayyid wato wato ya yiwuwa wato a karkatar da shi daga zahiri har sai an samu abin da ya juyar da shi daga wannan zahirin sai an samu abin da ya juyar da shi daga wannan zahiri din fahal yujadu ma yasrifu hadhihi nusus an bayyana shin ana samun abin da yake juyar da wayannan nassi daga zahirin su ana samu la yujadu abada ba a samu har abada duk wayannan nassin gaba daya babu wani abin da ya juyar da su daga zahiri a gari su yan bidiya suna tunanin idan an ce Allah yana ci to ai shi ma dan adam yana ci in an ce Allah yana da fuska to shi ma dan adam yana da fuska to me ya kamata a yi a yi tawili dan kada ya zama daidai da na dan adam wannan shine dalilin amma ba su da karina a cikin Qur'ani ko Sunna wanda wanda ya ba su zaman wannan tawilin an gano wannan idan suka ce su ba sa so a ce ainihin an kamanta Allah da halitta sai a ce ba kamanta ba Allah ta'ala shi da kanshi ne ya siffanta kanshi da wayannan sifofin Allah shi ya gaya mana cewa yana ji yana gani ya gaya mana yana magana ya gaya mana yana da hikima ya gaya mana yana da ilimi ya gaya mana yana da fuska ya gaya mana kaza to amma kuma duk wayannan sifofi gaba ɗaya irin na halitta ne wayannan sifofi gaba ɗaya ba irin na halitta bane in an ce Allah yana ji jin ba irin na halitta bane in an ce Allah yana gani ganin ba irin na halitta bane in an ce Allah yana magana magana ba irin na halitta bane in an ce yana da fuska fuska ba irin na halitta bane fuska ce wacce ta kaɗai daga Allah irin nashi ne shi kaɗai kawai ba irin na halitta ba misali to su sai suka yi tunanin in an ce yana da fuska dole sai ya zama irin na halitta in an ce yana magana dole sai ya zama irin na halitta sai suka fada cikin kuskure mai girman gaskiya kan wannan matsala ne wa iyaz billah na'am ban balagat la illatu ila ma la yusa kai dalilan sun kai zuwa ga abin da ba a iya iyakancewa suna da yawa sosai ba a ma iya iyakance su ibn al-qayyim rahimahullah sada 50 hadithan ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya koro hadisai 50 hadisai guda dai ha guda 50 ya sahih wa ya da'if wanda a cikin su akwai sahihi a cikin su akwai da'ifi tadammanu ithbati uluwi ta'ala wanda yake ya kunshi tabbatar da uluwi na Allah subhanahu wata'ala wa zakara ma la yakillu an alf dalil kuma ya ambaci abin da yake wato bai karanta daga dalilai dubu ba wato karanci hadisan da ya ambata bai karanta daga dalilai dubu ba ya kawo dalilai dubu ba wai hadisai kadai ba misali ala anna Allah subhanahu wa ta'ala fi sama akan cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana sama fauka jami'i khalqi wato a birbishin dukkan halittarsa gaba daya mustawin ala arshihi subhanahu wa kuma ya daidaita akan al'arshin sa subhanahu wa ta'ala wa kama akadna wa kararna kamar yadda muka karfa muka tafi ka maimaita annal uqula wal fitar cewa lalle hankula da fidra tadullu ala zalik suna nuni akan wannan wa khalafa fi zalika haula yusufaha sai wa'annan wawayen suka saba game da wannan min ahli dola daga cikin ma'abota baka. kenan duk mutumin da ya kauce hanya wawa ne shi an gane ko dan ba wawa bane ya kamata a ce duk abubuwan da aka kawo na hujjoji da dalilai ya rinka kuma duk mutumin da Allah ya shirya ya nuna mai sunna to ya wuce kira shi wawa ta bangaren addini an gane wannan ko na'am wala sai ce wa yakiluna ilmahu ila Allah kuma su ɗan jahabiya a su ɗan salafiya ahalul hadis suna wakilta wato sanin wannan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa yaquluna amanna bihi kullun min 'inda rabbina suna cewa mun yi imani da wayannan nasoshi dukan su gaba ɗaya daga wajen ubangijin mu suka zo wa ma yazakkaru illa ulul albab babu wanda yake tunani akan su sai ma abota hankula kama akhbara Allah ta'ala an ar-rasikhina bil ilm kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labari game da mutanen da suke gogaggu kafafu sun kafu gaba ɗaya a fage na ilimi annahum yaquluna zalik cewa lalle su suna faɗin haka wa radiyahu minhum kuma Allah subhanahu wataala ya yarda da shi gare su fa asna alaihim bihi sai Allah ya yi musu yabo Allah ya yi musu kirari da wannan abu wani shabaka lakum annahu qala wato ya gabata gare ku cewa lalle Allah ya ce ya kamata gare ku cewa lalle shi wannan cewa shi sabuni ya ce ya takitu ahlul hadith cewa su ahlul hadith suna kudir cewa wai shaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawati ya kuma suna shedawa su ashabul hadith cewa lalle Allah ta'ala yana burbushin sammai bakwai akan al'arshin sa faqad yafhamu ba'dun nas wato hakika wasu sashen mutane sukan fahimta cewa wa yakiluna ila Allah eh daga inda Imam Sabu ke cewa wa yakiluna ilmahu ila Allah cewa su ashabul hadith suna wakilta sanin abun zuwa ga Allah cewa Allah ne kadai ya san shi wani zai iya fahimta nan annahu yuridu tafwid al-ma'na cewa lallai shi Imam Sabuni yana daga cikin masu tafwidi cewa yi abin da yake nufi a nan shine tafwidi na ma'ana cewa kamar idan aka ce inna Allaha sami'un basir sai imamu sabuni ke to gaskiya wannan sabiun basir din Allahu a'lam Allah kadai san ma'anar shi an gare kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika wannan aya gaskiya Allah kadai san ma'anar shi ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to wannan aya dai Allahu a'lam Allah kadai san ma'anar shi wannan shine tabwidi ya zamanto idan an karanta maka wani abu na sunayen Allah da sifofinsa aka ce mai ake nufi suka ce Allahu a'lam wannan shine ake kira tabwidi ba a fassarawa ga baki sa. a tambaye ka me ake nufi da akar baka Allah me ake nufi da Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi tawa shi to wannan dai gaskiya ba wanda ya san fassarar shi sai Allah Allahu a'lam to ka zaman to daga cikin ahlut tafwid an gani to shin irin wannan shine mazhaba na salaf a ringa tafwidi akan ainihin ma'ana a'a wato yan salaf ashabul hadith suna fassarawa in an ce wa huwa sami'ul basir sai Allah bai ji ne ko bai gani inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne mai hikima ar-rahmanu 'ala al sawa Allah bai rahama ya daidaita akan al'arshi. arshi kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika duk wanda suke doran kasa za su halaka sai fuskan ubangijin kai wanzu suna fassara shi su ashabul hadith suna fassara ainihin abinda ainihin alkur'ani ke nuni a gare shi na siffofin Allah subhanahu wata'ala an gani to kada wani yayi tunanin aqidar imamu sabuni tabwidi ne tunda ya ce wa yakiluna ilmuhu ila Allah cewa ashabul hadith suna wakilta sanin siffofin Allah zuwa ga Allah na'am la huwa la yuridu hada a ko kada imamu sabuni ba abin da yake nufi kenan ba inna ma yuridu huna ilmal kayfiyya kawai abin da yake nufi anan shine ilimin kayfiyya ilimin kayfiyya din yake nufi cewa wato in an ce Allah ya daidaita kan al'arshi to yaya ya daidaita to yaya din shine suke wakiltawa zuwa ga Allah Allah yana ji yana gani to yaya ji da ganin yake Allah yana magana yaya magana yake Allah yana da fuska yaya fuskan yake Allah yana da hannu yaya hannun yake ku fahimta wannan shine ne wannan shine takwidi da ake nufi takwidi a wajen salaf shine takwidi na me na kaifiya ba takwidi na ma'ani ba ba wai ma'anonin ne ba a san fasarar su ba su yan bid'a ba sa fasarawa ne ina ta zo nan wajen A gane wannan ko na'am nuna mu ila Allah wa ilmul kaifiya. abinda suke wakilta shi zuwa ga Allah shine ilimi na kaifiya Amma أما الاستواء فيقطعون بأنه أمر ثابت لله Amma abin da ya shafi استوائي to su suna yanke hukunci kai tsaye cewa shi al'amari ne wanda ya tabbata ga Allah Allah ta'ala ya daidaita kan al'arshi tabbas amma kayfiyatu hadha al-istiwa yakilunahu ila Allah amma yanayin wannan istiwa'i ba suna wakilta shi zuwa ga Allah Allah kada ya san yanayin amma lalle Allah ya daidaita la ya'lamuhu illa Allah subhanahu babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wata'ala wa kadhalika sa'iru sifati haka nan sauran sifofinsa nu'minu bi annaha haqa'iqun thabitatun lillah wato mun yi imani cewa sauran sifofinsa wato tabbas ne su hakika ne su ba wai majaz bane kuma sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda istiwa'i ya tabbata ga Allah haka nan sauran sifofin ji da gani da magana da ainihin hikima da ilimi da rayuwa da ainihin abin da ya shafi fuska da hannu da sauran duk wayannan sifofin kamar yadda alkur'ani ya faɗa kamar yadda sunan manzo sallallahu alaihi ya faɗa an yi imani da shi Walakin na subhanahu wa ta'ala. Sai dai الله babu wanda ya san باب sai Allah subhanahu wa ta'ala. وتعالى minu بالصفات muna imani da siffofin Allah subhanahu wata'ala wa nusbituha lahu muna tabbatar da wa'annan siffofi ga Allah mu ashabul hadith wa nu'minu biha iman wujudin wa haqiqa wato muna imani da ita imani na samuwa cewa lalle akwai siffofin kuma siffofin nan haqiqa ne ba majaz bane su ba za mu zo mu ce yadullahi mu ce ikon Allah ba waja'a rabbuka sai mu ce al'amarin ubangijinka ya zo ba za mu ce haka ba za a fassara shi yadullahi ko aydihim hannun Allah sama da hannayensu an gane waja jaa rabbuka wal malak saffan saffa ubangijinka ya zo haka ake fassara ba wai al'amarin ubangijinka ne ya zo ba ubangiji ne ya zo zuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba na'am walakin al-kayfiyat yajhaluha an-nas jami'a sai dai kayfiya din mutane suna jahilkan shi gaba ki daya wani ya za qala malik rahimahullah shi yasa imamu na malik Allah ya masa rahama ya ce kamar sayati kamar yadda zai zo al-istiwa ma'lum yace istiwa idan sananne ne a cikin lugar larabci ko ya kama anan shi wal kayf majhul amma kayfiya din istiwa'i majhul an jahilce shi ba wanda ya san kayfiya din na'am qat'an rabbuna istawa 'ala al-arsh na'am kada an yanke ubangijinmu ya daidaita akan al'arshi irin daidaituwa irin nashi huwa fawqa as kuma ubangiji yana barbishin sammai huwa ala al'arsh kuma yana kan al'arsh ala alwajhi allahi bihi akan fuskar da ya dace da shi kaifa hadha al-istiwa to yaya wannan istiwa yake wallahi ma na nadari yace wallahi ba mu san yadda yake ba wallahi ba mu sani ba hada la ya'lamu illa Allah subhanahu wannan babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala nas'alu Allah tabaaraka wa ta'ala an yufaqqihana fi dini muna roƙon Allah subhanahu ta'ala, ya fahimtar da mu addinin sa وأن يثبتنا على kuma ya tabbatar da mu akan addininsa na gaskiya wa ala ma kana alaihi salafun alkiram kuma akan abin da magabatan masu karamci suke kai min as-sahabati al na ainihin sahabbai masu girma man tabi'ahum min a'immatil islam da wayanda suka bi su daga cikin shugabannin musulunci inna rabbana la sami'ud du'a lalle ubangiji mai sauraron addu'a ne Allah insha Allah za mu tsaya a nan wajen kuma muna fata insha Allah daga yau za mu yi hutun karatun gaba ki daya sai bayan sallah insha Allah to amma kafin nan akwai wasu bayanai da muka so mu insha Allah kafin mu rufe akwai abin da ya shafi kwadaitarwa kan wata gidauniyar da wasu ɗalibai suka aiwatar a tafsirin da ya gabata wato tafsirin da ya gabata mun samu nasara fiye da yadda muke samu a sauran shekaru za ku lura cewa a wannan shekara ba a yi bara ba irin yadda aka saba yin bara din na ce jama'a kudin kudin tafsiri bai kai ba kuma gashi nan ainihin gidan rediyo da gidan tv sun matsa mana mu kawo kudi jama'a a taimaka fi a yi kaza a yi kaza wacce shekara din ba a yi ba to me yasa ba yi ba saboda an samu wadatan kuɗi fiye da yadda ake samu wancan lokacin an gane kuma an samu tsari fiye da yadda ake samu wancan lokacin sai Allah ta'ala sai ya taimake mu sai muka samu kuɗin gudanar da tafsirin ya zama to duk abin da muke so mu yi mun yi shi ba tare da wani tangarda ba insha Allah to ila wani ce to yaya aka yi aka samu wannan nasara din to daga cikin hanyar nasarar da aka samu akwai wasu ɗalibai da suka ware kansu wato kusan adadin na ɗalibai su 20 ne sun ware kansu a ɓoye ba su gaya wa kowa ba wato suna ta tara kuɗi su burinsu za su tara kuɗin da za su dafa wa tafsirin da shi to adadin na ɗalibai kimanin 20 abinda wato su ɗaliban suka sa wa kansu za su ringa tarawa a lokacin sun sa wa kansu za su ringa tara dubu biyu kowane wata kowanne daga cikin zai da dubu biyu kowanne zai bada dubu biyu wasu kuma daga cikin su za su bada dubu ɗaya to haka aka yi abu to abin da suka tara a gidauniya da ya gabata kusan kimanin dubu ɗari biyu zuwa nan wato sun yi ƙoƙari duk da wahalan da ake ciki kamar yadda muka san irin halin da ake ciki yanzu ko to wayannan ɗalibai su ishirin sun yi ƙoƙari sun tara dubu ɗari biyu wato kimanin dubu ɗari biyu suka tara to da wannan kimanin dubu ɗari biyu da kuma sauran abubuwan da muka tara sai aka haɗa gaba ɗaya aka biya tafsiri kuma aka yi duk abin da za a yi da shi shi wannan abin Na ba ta gane a yanzu kuma sun buɗe wannan gidauniya don fuskantar tafsirin gaba su wa nan bayan Allah sun buɗe wannan gidauniya don fuskantar tafsirin gaba inda za a samu da za a samu yan uwa misali su yi musharaka a wannan tafiya kusan da an kuta da yawan neman taimako da sauran abubuwan da ake yi wanda bai dace wa misali ina ba tan gane wato a tagace dai su na yan uwa suka buƙaci a yi kallon abin wato ga duk mutumin da yake so ya duk mutumin da yake buƙata to ya samu su malam bashir can ga malam bashir can daga baya mai kayan marmari da kuma malam abubakar kusan su ne suke jagorancin al'amarin su ne suka tara kimanin mutane 20 a wajen gudanar da wato gidauniya na tafsirin to duk mutumin da yake so ya musharaka da su kaga da za mu samu karanci a ce mutane hamsin mutane hamsin a ce kowa ya bada dubu biyu yaya eh eh duk wata gaba daya duk wata bada dubu biyu nawa kenan eh dubu ɗari shida duwa e eh, wata goma za a da miliyan ɗaya da eh, goma za a samu mutane hamsin kowa dubu biyu kawo kusan miliyan daya kusan ba mu aka ma neman teku ko ina ma oke dubu ɗari biyar ne oke haka rigo e eh, kaga hamsin dubu biyu miliyan daidai za su samu mutane hamsin biliyan daya ne an gani? to amma dai matsalar shi ne kamar yadda muka faɗa wasu na biyan dubu biyu wasu kuma dubu da kuma gwargwadon karfin shi ne an gani la yi kalibun lahu nafsar illa wusa bai biyan dubu biyu ya kawo bai biyan dubu ɗaya ya kawo to na ka samu wannan to sai insha Allah ina ganin an daina jin muryar mu muna ta neman taimako cikin sauki za a gudanar da abin ba tare da ana ta ihu ana ta neman taimakon mutane daga wajen misali ko mutane za su ta mamakin ta yadda ake gudanar da abun to wannan kenan dai a takaice ana buƙatar duk mutanen da suke son fara gudunmawa kan wannan al'amari ga malam bashir bai kayan marmari can a baya zai samu bayani ga malam a malam abubakar bambari kowanne daga cikin su kana so ka samu bayani za ka samu bayani akan wannan al'amari insha Allah wa alaikumussalam.

kuma malam kuma tun da ramadan ya wuce kuma girma ɗalibai sun daina magana to ya kamata gaskiya a dawo da magana an gane ya kamata a dawo da magana shi yasa yanzu muka dawo da shi muna so ana dawowa bayan sallah za a fara magana mun dan yi shiru ne saboda a dan bar mutane su sarara kada a ce tun daga ramadan har yanzu ana kan magana ana kan magana kan abu sai muka dan yi shiru yanzu to ana dawowa sallah za a dawo da magana gadan gadan da insha Allah an gane kuma kamar yadda nake faɗa gaba ɗaya babu wurin da za mu samu taimako sai nan wajen nan ba za mu je muna kai ziyara wajen masu kuɗi muna wulaƙanta kanmu ba ko kuma wajen 'yan siyasa ko abin da ya kama da wannan a gani shi ɗan siyasa dama yana ba mutumin da zai masa kamfen ne idan kuma kai baka kamfen ya san ba zai karu da kai ba ba zai baka ko kwabo ba ku fahimci wani ko to kaga amma ɗalibin ilimi ba ya san abin da ake karantarwa kuma ya san muhimmancinsa zai iya bada ko nawa ne saboda ci gaban abin to shi ya sanya muka sanya mu ɗaliban ilimi mu za mu ɗauki nauyin kayan mu mu yaɗa shi kada ya zama to shi makaranta shi da awon ya tsaya nan kawai inda muke kawai muna karatu a masallaci karatun ya tsaya a masallaci ba ma yaɗa shi ya kamata a ce yadda muke karatu a masallaci muke fahimta mu yada ba sauran mutane su fahimta su ma to babu yadda za mu yada dole sai da sai aljuhu mu yayi ciwo dole sai mun rufe ido mun kashe kuɗi saboda kokarin yadawa mu nuna wa sauran mutane kuma duk abin da aka yi na yadawa ladan zai koma gare mu mu muka yi aikin shi malam ya yi karatu su kuma ɗalibai sun yi amfani da kuɗi sun yada sai gaba kowane mutum ya samu kwamishin ya samu lada gwargwadon abin da ya bayar to wannan kenan a takaice muna son a ce wato shekara mai zuwa shi gaba da za a samu ya fi wato ya fi na wannan tunda kamar yadda nace da wannan babu wani roƙo da aka yi babu wani abu kuma an samu an yi abin da aka yi misali an gane wannan ko to amma shekara mai zuwa gila kaga har mun bar rara misali har ya zama to mun samu kuɗi isasshe har za mu iya barin wani abu a cikin account tunda muna da tunani muna tunani ma muna so za a buɗe account kawai mai sunan shi tafsir wanda a cikin wannan account zai zama to in har an samu ci gaba to wannan account zai nuna ci gaban in an samu ci baya ji zai nuna gaban ki daya in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu misali to wannan kenan a takaice muke kira zuwa ga al'umma cewa muna buƙatar taimako a dage a taimaka ma ainihin wannan gidauniya na tafsiri saboda ci gaba in ka taimaka kai ma ka taimaka ma kanka ka taimaka a yada da'awa kai ma zaka za aka zama masu samun lada ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum kai ma zaka yi alfahari gobe kiyama kai ma ka taimaka an yada da'awa ha saka ba tafsiri kadai ba nan gaba in muka yi karfi za mu wuce abin da ya shafi tafsiri zai zama to duk karance karancen da muke yi karatu dukkan da muke yi da wanda muke har na zaure ma za mu iya zuwa mu yada ana karatun zaure ana yada wa mutane karatun zauren da muke yi karatun da muke na masallaci magariba da isha'i shi ma a rika yadawa amma babu abin da zai kawo wannan sai wadata idan muka samu isasshen wadata misali Allah ta'ala ya ƙara azurta ɗalibai to sai ga al'amari na sun ci gaba eh? mai keke ya koma ya samu mashin mai mashin ya samu mota ya zama to ana ta samun da ci gaba to za ga al'amura suna ƙara ci gaba insha Allah to wannan dai a takaice kenan dai duk mai san karin bayani yana zai iya samun su za su yi mishi bayani yadda ake Allah ta'ala shi taimake mu to wannan shi ne to da insha Allah kuma yadda nace daga yau za mu yi hutu za mu dawo bayan sallah insha Allah kuma bayan sallah nan za mu za a yi mutane bayani za su ji bayani daga baya lokacin da za mu dawo insha Allah na bayan sallah a isha Allah za a sani za a sanar ai mu ga al'adar ba ba sanar da kwana nawa ne sai dai kawai a ta hutu daga baya insha Allah za a dawo za a ji labari wajen yan uwa sa'annan matsalar shi ne za ka yawa daga cikin idan aka rabu yanzu an rabu kenan ba za ka ƙara jin wani ya tattu malam ba sai idan yana so ya koma makaranta ya gafi da zaman gida wani sai ya bugu akar makaranta wajen za a koma ne ina ba ta gani to a lokacin da zai bi ya karama kallawi za a koma ne misali kaga wannan kuskure ne amma amma ya zama to koda bayan sallah ne akwai alaka tsakanin su ɗaliban da kuma malaman duka gaba daya kaga mutum zai iya sanin koyaushe ne to wannan shi ne eh Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam na'am da Allah ba ne kuma kai da shi ne ya ce Allah ina mashi ina ya ce kuma shi ma da yana zuwa cewa wanda da wani ya a shi firawun ya yadda ba shi Allah yake magana wa annabi Musa ce mai lakar alim ta ma anzala haula ba eh ba Musa ce masa ba Musa ya faɗa gaban shi ce lakar alim ta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard ka san babu wanda ya saukar da wayannan ayoyi sai ubangiji kamar da gaske. ko bai yi musu ba Haka hmm? kaga a shi firawun ya san gaskiya amma da ganga yake inkari ba wai ya yadda ba a cikin darasin fir'auna ya karyata ne kamar ya baka ne ba ya ce wani bai gane darasin ba abinda sakon da darasin ke isa ina sakon abu ya fili yake ya ce ba a gina mai bene ya kai zuwa ga ina ya kai zuwa ga ina ga ubangijin Musa saboda sa ya yace a gina mai biri saboda yana zaton cewa wa cewa a yana zaton Musa ƙarya yake da yace mai Allah yana sama kenan Musa yace mai Allah yana sama amma Fir'auna yayi mai ya ƙaryata amma ƙaryata wanda gaske ne a zuciyar shi ya yarda da gaskiya kawai saboda bai san gaskiya ne irin da Iblis ne ha shi sa an ce maka Musa Musa a gaban mutane Musa ya ce masa kai ka san babu wanda ya saukar da wayannan ayoyi sai ubangiji sau mai da gaske kuma ya faɗa ga mafi aure bai musu ba kuma Allah ya ce wa jahadu biha wa sai kadan ha anfusu zulma uluwa ashe kafircin aure kufrul juhud ne ya san gaskiya amma ya yi musu an gani shi ne kufrul juhud ya zama mutum ya san gaskiya amma ya yi musu ya ta faɗa da gaskiya eh na wannan fa'ida eh. sai musanta da Allah ya sa ta taimake mu ta riga ba mu da ɗaya ta ga abin nan ta ce baka kasabi Allah sai ta bayarwa Allah ya bata wannan iko eh kamar da ke bayani shi idan mutum yana da dama zai shiga yana bukata ne zai shiga na wannan sannan kuma wancan da ake yana nan zai shi ma wannan eh wancan ai wannan sun sun ce ba kamar na faɗa su wa'annan sun dafa ma wancan ne kaga da wannan kudin da shi aka taimaka sai aka cika har ya zama to an yi ta abin da za a yi da shi misali shi kudin ya taimaka ma kudin da ake tarawa ne sa kudin da ake tarawa da safe da wanda ake tarawa a masallaci irin wannan lokaci duk za a ci gaba da gudanar da shi ba wanda zai tsaya tunda dai ai ba yadda za a yi tunanin da muke cewa da za a samu mutane hamsin kowa ya bayar to ai zai yi wuya haka zai yi wuya sosai a ce a samu mutane hamsin in ba Allah ta'ala ya taimake mu ba to ce na samu hamsin din kowa ya haka din yanzu ba fashi har a cika ai shi kenan an huta an gani in ko misali aka samu hamsin ɗin sun yi sannan sauran kuma gashi na kowa ya bayar kaga za mu samu rara ke da ma a cikin abin da muke gudanarwa Allah shi taimake mu malam karin bayani akan wannan na'am wata goma ke misali wancan kara an bude watan August August September kada daga murya da kowa ya ci wannan dan gidauniya haka da aka samu da yi shekara da ya wuce fara wata kwakwasu kwakwasu an shi zuwa shekara na 2015 sannan aka dawo aka tsaya a wajen june da wata goma nan ya cika da cip ko kai abin da muke so mu kai na kuɗi ko mu kai abin da muke so mu kai ba za mu dakatar da su ko da mutum ya kawo mana wani taimako za a tashi ne a cikin wanda ake rubutar siti wanda amanar kullum za ka yana cewa bayar bayar mun dakatar da wancan asusun na muke saboda ya zama to mutum ya yi wata goma yana bayar da kuɗi to wata da kuma sai ya huta in ya huta kuma aka gama da wannan sai kuma a tsara wani shi wata ofis daga nan kuma sai mu yi wata goma har zuwa ya cika sai mu dakatar gaskiya kuma da kamar yadda ma da ya faɗa da za ka daure da yin sharaka ko ta tsinci da ya ba da sunan shi ko da ma dubu ɗaya ne kaga idan wata goma nan mutum zai bayar da su goma ne yana ba da dubu ɗaya na ga haka ya fi sauƙi kan a ce sai gab da lokaci wata ɗaya rage da ramadan ko wata biyu ya rage a ce mutum ya bada dubu uku ko dubu biyar sai ga wannan tun kurowar ya mai nauyi amma wanda zai bada a wani mata ko mata ɗaya ba da dubu ɗaya wata ɗan biyu ba da dubu ɗaya to zai bada dubu goma ma da sai ya bada sai a ƙarshe na ce ka bada wajen dubu goma sai ya ba mamaki kuma na da shi insha Allah ya dan gaskiya muna koyar da yan uwa kan dage yaƙi kishi dan a yi musharaka a cikin wannan tafiyar. Allah ya ɗauke mu gaba ɗaya wa alaikum eh. wallahi mutum ya tabbatar insha Allah zai ba mu dubu ne kowane wata amma sai dinga rage mana ta sati ta yadda wannan wata insha Allah zai hada abin da muka rubuta sunan shi a kai gaskiya sha Allah za a iya karɓar shi a sa shi abinda dai muka fi so kar mutum ya ba mu sunan shi ne ya ce da abin da ya samu zai bayar duk da mun yi haka da wasu kuma gaskiya sun yi muhawara duk wata za ka ga wani ya ba da kaza a wani watan ma za ka ga ya fara ba da kaza amma mu san mutum ya ayyana mana zai ba da kaza yadda tsarin yake littafi muke da shi misali sunan mutum Muhammad kaza ya yi alƙawarin kaza za mu rubuta sunan shi mu rubuta a ga wani sunan shi abin da ya rubuta da ba na kowane wata sannan kuma a littafin jera kolon na kowane wata misali januwari februari march har zuwa wata goma na rana duk da mutum ya kawo mana watan shi na farko na januwari misali sai mu cikin aka bai shi yana ba mu kuɗi sai mu nuna mai sunan shi ga sunan ka ga abin da kace za ka kaza sai mu ja imaji ya bayani to haka muke har Allah ya kai mu aka yi wancan da to wannan tafiyan a wannan kofar suna da wani kaga yanzu kofar kuma sai ya kare a jama'a sun gama kofar yanzu mun yi musa ba shi ne karewa daga kofar sai september ba yanzu kuma fara a hamsin september da nan yanzu kofar muka fara muka fara musa wannan ce kajin da abu yake eh. masha Allah wa alaikum assalam shi yana burbushin sama eh burbushi saman sama yana saman sama to ai hausa ne wani iri a ce saman sama shi yana burbushin sama ga sama nan al’arshi yana burbushin shi ka gane su, ku shi ne ba ba kuwa ba ce saboda rayuwar da muke da su yanayin duwanda yake rayu a garin kaduna in ma ba haushe ne to wani yare ne gaskiya shi da gaskiyar magana an gani saboda haka a garin kaduna duk wasu kabilu gaba daya akwai sa a garin kaduna to mu'amala da su sai sanya ka ga bahaushe ya tsinci kalmomi kala-kala sai hada da nashi sai ga ya lalata yaren shi kuma kowane yare haka ne kowane yare haka su ma larabawa yaren su ya lalace saboda mu'amala da ajamawa to kowa haka shi sake cewa bahaushen ƙauye ya fi bahaushen birni jin hausa haka ma balaraban ƙauye ya fi balaraban birni jin hausa a jin larabci misali to kowane yare kowane yare gaba ɗaya na ƙauye ya fi saboda ƙauye akwai ƙarancin masu zuwa daga cikin sauran ƙabilu su yi mu'amala da mutanen ƙauyen an gani? to wannan shi ne na'am kaman Thank you. a wannan saboda sufaye su ne malaman su ai yanzu wanda ake fada da su ai sufaye ne ta wanne me ke rubuta a littafansu a'a wannan akira ce ta asha'ira sufaye kuma a wannan sufaye yan tijaniya Allah yana ko'ina ina shi ne a gidansu a suwa ya suka gaya masana kan sha'ira kuma masana asha'ira waye gaya masu cewa a Najeriya shi ya san a ai sha'ira a gina ne wanda malamai suka sani to kuma su malaman ba sa yada shi ko ka taba jin wani malami ya fito yana sai hada sha'ira a cikin rediyo da ce ka san shi wanda ake karatu karantawa to daga kawai ne kuma sai me ai misalin in ya zama to ana yada abu zai zama ana ta bayani shi ne daga wanda littafin kamar yadda a mu yanzu yanzu littafai nawa muka sauke sai yana magana Allah yana sama al'arshi kuma haka za mu yi ta karanta su to littafai nawa ka sani na a sha'ira da suka ce al'adan da ake yada su Za ka yi imam guda biyar a shayi rabu a nan najeriya ba sa yada gidansu sufaye ce yada gidansu eh? malaman da suke tafsiri da ka sani wane ne ba a shari da ka sani yana tsayawa da hakki yana yada shari'anci babu da ka ce wa mutanen gari cewa su a sha'ira ne a'a mutanen gari su ba san ko da su ya daga ci malamin da suke so don suna son malami ga aƙidan malamin sai su bi shi kawai amma ban tsammani cewa muna da wasu mutane wanda za a ce gasanin sun shahara a sha'ira ne sai yan kaɗan shi ne Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk